السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بسنته إلى يوم الدين بارك يقوى السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين رانر الخميس ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ya taimaka yi mana bayani akan lokacin da ya dace mu sha ruwa a shari'a ana shan ruwa ne da zarar rana ta faɗi idan aka ce rana ta faɗi ana nufin wannan kwallon ranan ya riga ya ɓace ba a ganinsa ko da gari akwai sauran haske da zarar kwallon rana ya faɗi lokacin shan ruwa ya yi ba ka cewa sai ka jira gari ya yi duhu sannan za ka sha ruwa da zarar kwallon rana ya faɗi to lokacin shan ruwan mai azumi ya yi kuma lokacin ibadar azumi ya riga ya kare da haka wannan shine lokacin da ake shan ruwa a shari'a tambaya ta biyu ce malam karanta fatiha a kowace sallah sunna ne ko farilla farilla ne matukar mutum ya iya suratul fatiha to wajibi ne a gare shi ya karanta ta a cikin kowace raka'a idan baka karanta ba sallaka ba ta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallarsa ce da Allah malam a taimaka amsa mini wannan tambayar malam menene hukuncin mutum musulmi wanda ya kashe mutum musulmi da gangan amma daga baya sai ya tuba kuma menene haƙƙin wanda aka kashe idan mutum ya yi laifi ko ma wani iri ne kisan kai ko ba kisan kai ba bisa ga ganganci daga baya tuba Allah madaukakin sarki zai yafe masa to sai dai idan haƙƙin ya shafi ko laifin ya shafi haƙƙin wani sai kuma ya je ya nemi mai wannan haƙƙi ya mayar masa da haƙƙinsa misali idan sata ne in akwai kayan ya je ya mayar amma tun da kisan kai ne wanda ka kashe ya riga ya mutu sai ka je ka nemi danginsa ku sasanta a kan ka biya su diya wannan shi ne kuma sai ka zo ka yi azumi na wata guda biyu a jere idan ka nemi bawan da za ka yanta ka rasa kamar yadda aya ta faɗa gaba da kisan kuskure yanzu kan hukuncin da za a yi maka ya zama kamar hukuncin kuskure wallahu ta'ala ala ya tambaya ce da fatan an sha ruwa lafiya malam ya halatta talaka ya tambayi zakagun attajiri ya halatta amma bai kamata ba inda zai daure ya jure to wannan da shi ya fi masa ya tambaya ce assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya malam da tambaya na kamar haka malam mutum ne ya samu sallar asham guda shida zai iya rama sauran da suka shige shi eh zai iya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ya taimaka takarda ta karshe ce malam masu muna ba ka shawara game da masu yin tabbara din nan da ka ba su haƙuri su daina mu ɗaliban ilimi ne muna son mu karu da kai mala sai ce domin kafaran yana rudar da mu sannan kuma yara ne kawai suke eh, suke yi mana yara ne kawai suke rudar da su kabbar tana ruda al'umma kuma yara ne suke rudar da su yace kuma ba sa yin a mahallinsa kuma malam zai dame ka nan gaba kun ga dai wannan ba tambaya ba ce ko sako ne kawai na isar masu kabbara sun ji ko shakka babu ba za ka ce a daina kabbara duka ba kabbara tana da muhallinta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi magana sahabbai abin ya ratsa su sukan yi kabbara sai dai bambancin kabbara su da tamu shine su sukan yi kabbara su da natsuwa ba ka ga mutum yana kabbara kuma yana tuntsiririn dariya ba ba ka mutunta kabbara ba kwarai da gaske sahabai idan abu ya ba su mamaki sukan yi takbiri annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana hadisin shafa'a yace an nuna masa sa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba da hisabi ba sai sahabai suka ce allahu akbar suka yi kabbara to haka nan lokacin da annabi yake ba da labarin sahabbansa waɗanda suka yi shahada kwamandojin yaƙi da ya tura زيد بن Harisa, جعفر ابن أبي طالب عبد الله بن رواحة duk lokacin da annabi ya faɗawa ne yanzu ya yi shahada a filin yaki sai sahabbai su ce Allahu akbar da aka kabbara tana da muhalli a musulunci a lokacin da ake jawabi aka faɗi wani abin da ya baka mamaki ko ya baka kaye to sai kai kabbara ka girmama Allah subhanahu wataala amma tare da ladabi tare da sanin me kake faɗa sunan Allah kake ambata ya kamata ka zamo cikin hankali cikin natsuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace a jiya mun tsaya karshen aya ta sha biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi farkon aya ta sha shida kuma wannan shine darasin mu na bakwai a cikin sura bismillah wa ibrahim idh qala liqaumihi ibudu allaha لكم إن كنتم تعلمون الله يتوى إبراهيم دا النبي إبراهيم إذ قال لقومه يا إن يتي دا متاننسا اعبدوا الله كبوتة الله واتقوه وكي kiyaye كوكنسا أي خافوا إقابه ku ji tsoron azabarsa zalikum yin khairul lakum shi fi muku alkhairi mimma antum alayhi sama da abin da kuke akai min ibadatil awsan ko asnam na bautar gumaka in kuntum ta'lamun inda a ce kun sani ai ta'lamun alkhaira min ghairi inda a ce kun san alheri da kuma kishiya alheri domin alheri shine bautawa Allah kadai da kadai tashi kishiyar haka kuma shine sharri wanda shine ne shirka Allah ya tsare mu kalmar wa ibrahim malamai sun yi maganganu guda uku dangane da me yasa aka yi sunan ibrahim a nan fataha wa ibrahima suka ce saboda wawan din da take cikin wa ibrahim wawul adabi ce ana jingina kissar annabi ibrahim ne da kissar annabi nuhu to a baya kissar annabi nuhu kafin a ce wa nuhan sai da Allah ya kawo fi'ili a baya wala kada arsalna nuhan to da suka ce a nan ma akwai fi'ilin arsalna ko walaqad arsalna da aka shafe yadda zancen yake walaqad arsalna ibrahima shi ma dai annabi ibrahim mun aike shi zuwa ga mutanensa kaga kenan kalmar ibrahim maqulun bihi ne na fi'ilin wa laqad arsalna da aka shafi ba ambace shi anan ba suka ce domin annabi ibrahim da annabi nuhu dukkanin su manzannin Allah ne duk suna cikin ulul azmi min rusul yanzu da dama ma Allah yakan hada su waje guda ya ba su lamiri guda ya kawo kissar su hada da juna a cikin suratul hadid yake wa laqad arsalna wa laqad arsalna nuhan Allah ya ce wa laqad arsalna nuha hakika mun aiki annabi nuhu sai ce wa ibrahim da ibrahim kaga daidai da nan din wa laqad arsalna nuha kuma bayan an yi bayani mai tsawo sai aka ce wa ibrahim ai shi ma wa laqad arsalna ibrahima to sannan a karshe sai Allah ya ce wa ja'alna fi zurriyatihi ma muka sanya a cikin zurriyar su su biyu annubuwata wal kitab annabta da kuma littafi a wani kaulin wasu malamai suka ce kalmar wa Ibrahim anan maf'ulin bihi ce amma fi'ilin da za a kaddara ba fi'ilin wa laqad arsalna bane filin wa zukurni tunda a can suratu maryam Allah ya ce wa zukur fil kitabi wa zukur fil kitabi ibrahim in yace wazkur fil kitabi ibrahim ka ambaci kissar annabi ibrahim fil kitabi cikin littafin da muka yi maka wahayin sa shine alqur'ani to da nan ma da aka ce wa ibrahim ana nufin ai wazkur ibrahima ka ambaci labarin annabi ibrahim abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa na gwagwarmaya yadda ya ta kiransu zuwa ga tauhidi da su kuma irin amsoshin da suka rinka bashi magana ta uku wasu malamai suka ce a wa ibrahim adafi ne akan fi'ilin da ya gabata a ƙarshe a ayar baya shine waje ha ayatan lil alamin wa ibrahim ai waje alna ibrahima ayatan mun sanya labarin annabi nuhu da kissarsa da duk abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa ya zama abin izina ga halitta baki daya to haka shi ma annabi ibrahim kissarsa akwai darussa akwai izina akwai abubuwa masu ban bangaye masu ban mamaki na yadda zaka koyi kyawawan halaye tare da annabi ibrahim ta yadda za ka koyi miyagun ɗabi'u na mutanen annabi ibrahim don ka guje musu ma'ana ka san su don ka guje musu shi kuma nasa ka san su don ka yi koyi da su domin allah madaukakin sarki ce ta kanan lakum da kanat lakum a qad kanat lakum uswatun hasanatun fi حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك إليك المصير قد كانت لكم أسوة حسنة كجاوا أبن كوي يا كسن شيغريكو في إبراهيم جمد النبي إبراهيم والذين معه da waɗanda suke tare da shi iz qalu li qaumihim yayin da suka ce da mutanen su inna bara'u minkum mu babu mu babu wa mimma ta'buduna min dunillah haka babu mu babu kuke bautatawa koma bayan Allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha kiyayya da gaba ta fito fili tsakanin mu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun dawo kun yi imani da Allah shi kadai da haka wannan yake nuna mana cewa rayuwar annabi ibrahim akwai abun koyi da haka allah subhanahu wa ta'ala ce abun koyi ya tabbata gare ku cikin to kaga kenan rayuwarsa gabaki daya aya ce haka gwagwarmaya sa tsakaninsa da mutanensa aya ce maganar da muminan zamaninsu suka faɗa wa kafiransu aya ce da ka waje allaha aya wa ibrahim mun sanya kissar annabi nuhu ta zama abin izina ta zama aya abinda za a koyi darussa a ciki haka ma muka sanya kissar annabi ibrahim ta zamo izina ta zamo abinda za a ɗauki darasi tattare da ita to a kissar annabi nuhu mun yi kokari mun zazzakulo abinda malamai suka faɗa dangane da darussan da za a koya bangaren shi annabi nuhun da kuma bangaren mutanensa waɗanda ba su yi imani da shi ba dangane da kissar annabi ibrahim alaihi salam malamai suka ce ko kololuwar abin da kissar annabi ibrahim za ta koyar da mu shine tausayi kamar yadda ita kuma kololuwar abin da kissar annabi nuhu ta koyar da mu shine mai juriya domin tsawon shekara dubu ana abu daya ba a daina ba wannan yana nuna mai juriya to shi kuma kisar annabi ibrahim abinda za ta nuna shine mai haƙuri ibrahim ya yi bace ta fuskar haƙuri mutum ne mai haƙuri mai zurfin zuciya mai faɗin kirji kamar yadda ake faɗa shi yasa malamai suka ce asalin sunansa ma yana nuna haƙuri domin kalmar ibrahim tana ma'anarta shine abun rahimun abun rahimun a yahudanci ko a yaren kan'ana shine suke cewa ibrahim ko abraham to amma a larabci ma'anar ibrahim shine abun rahimun uba mai tausayi shi yasa shi kadai annabi ibrahim cikin annabawan da Allah ya bamu labari a qur'ani shi kadai ne annabin da bai mutanen sa mummuna addu'a ba amma dukkan annabawa da aka fusata su sai da suka yi mummuna addu'a annabi ibrahim kadai shine bai yi wa wani addu'a mummuna ba sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya koyi da shi lokacin da mutanensa suka yi masa abin da suka yi masa a ƙarshe shi da zai yi addu'a sai ce rabbi ya ubangiji faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni daga cikin mutane na yi imani da ni to wannan yana tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya saba mun kuma kai mai gafara ne mai rahama ne abin nufi ya ubangiji ka ji kansa hakka furai annabi ibrahim bai musu mummuna addu'a ba saboda tausayinsa saboda kawaicinsa saboda juriyarsa alaihi salatu wa salam amma kun ga kissar annabi nuhu duk da juriyarsa duk da jarumtakarsa a ƙarshe da mai suka wanye da mutanensa da mummunan addu'a yace rabbi la tazar alal abd min al kafirin dayyara yace inni maghlubun fantasir wannan dishi ya jawo Allah madaukakin sarki ya dammara su yayin ruwan tufa ne halakar da su baki daya to da ka ya dan uwa ka sani cewa rayuwa sai da juriya za ka koyi wannan cikin kisar annabi nuhu alaihi salam rayuwa kuma sai da hakuri sai da kawaici domin idan ba ka da hakuri to kai karan kanka ba za ka iya rayuwa da kanka ba ballantana ka rayu da mata ballantana ka rayu da 'ya'ya ballantana wata ran har da dabba in ba ka da hakuri ba za ka iya rayuwa da kowa ba kuma wannan hakurin kai ma a nema dan me kai ma ba za ka yi wani ba da Allah kai ma baya hakuri da kai shafe ka zai da ka dole rayuwa sai da hakuri shi yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu bis sabri was sala ku nemi a taimake ku cikin duk abin da kuka sa gaba bis sabri ta hanyar hakuri was sala da sai da sallah duk abin da ya shige gaban musulmi in dai zai yi hakuri kuma zai tsaye da sallah Allah zai yayi masa kuma manzo Allah hadisi yace wa alamu annan nasra ma'a sabri ku sani cin nasara baya yiwa sai da me sai da hakuri da haka annabi ibrahim ya hakuri kuma ya ci nasara da haka ga abin da ya ce da mutanensa ga abin da kuma suka ce da shi sai ya ce ma تعبدون min su inna ma ta'buduna min dunillah ku sani abin abinda kuke bautatawa koma bayan Allah ay gairahu wanda ba shi ba awsanan gumaka ne kalmar awsan jam'i ne na wafan. idan aka ce wafan daidai ne da kace as-sanam waznan wa ma'anan Wafan ala fa'al haka nan sanam ala fa'al ma'anar ma'anarsu daya ma'aunin gwajin kalmar ma a larabci duk iri daya ce to haka nan jam'in wasan awsan jam'in sanam asnam ala wazani af'al waɗansu malamai suka ce da sanamu da wasanu duk ma'anarsu ɗaya ne babu bambanci amma waɗansu malaman luga suka ce akwai bambanci sanam shine gunkin da aka yi da zinare ko da azurfa amma wasan gunkin da aka yi da katako ko da dutse ka sassaka katako ka mai da shi gunki to wannan sunansa wasan ka sassaka dutse ko ka kankare shi ka mai da shi gunki kake bauta masa wannan sunansa wasan amma ka kera zinare ka yi gunki da shi ka narka azurfa ka yi gunki da ita wannan shine sana da haka waɗansu malamai suka ce kenan gumakan zamanin annabi ibrahim kala kala ne talakawa sai su yi da dutse sai su yi da katako amma mawadatan su kuma sai su yi da zinare sai su yi da azurfa amma dai dukkanin su gumaka ne to shi yasa wasu ayoyin a kissar annabi ibrahim sai kaji ana cewa gumakan sanam amma wasu ayoyin a kissar annabi ibrahim sai kaji ana cewa gumakan wasan domin iri biyu ne sai wasu malamai suka ce duk inda kaji ana cewa sanam sanam to nan annabi ibrahim yana magana ne da mawadatan masu gumakan zinare da azurfa duk inda kuma kaji yana cewa wasan wasan mukhafafan to nan yana magana ne da talakawa masu gumakan duwatsu da katakwaye da itatuwa a cikin suratul shara ubangiji ya ce watlu alaihim naba ibrahim watlu alaihim naba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنام ce watulu alaihim naba ibrahim karanta musu labarin annabi ibrahim id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun yayin da yace da babansa da manyan gari kaga tunda batun babansa ya zo dole zai zama cewa a cikin manya ne tunda babansa ba yaro bane bai kamata ba kuma a same shi cikin yara za a same shi ne tare da manyan gari qala li abihi yace da babansa wa qaumihi da manyan gari waɗanda suke tare da babansa sa'annan sa shekaru da kuma dai masu fada a mata budu ne me kuke bautatawa qalu sai suka ce na abudu asnaman mu muna bautawa gumaka ne amma na zinare da azurfa saboda muna da wadata to wannan sai nuna maka cewa hatta a cikin kafirci hatta a cikin me shirka akwai kafitalibu, akwai ajin manya da ajin me kanana manyan in za su yi bauta sai su yi bauta da game ga abin da suka kera amma na zinare da azurfa kamar yadda talakawan su kuma in za su yi bauta sai su yi da me da abin da suka sassaka na itatuwa da duwatsu kamar yanzu ne yadda zaka ga ko a cikin musulmi zaka ga waɗansu saboda wadata wai tarbin ma da za a ja da zinare ake yasa tarbin zinare tarbin gwal ko ba haka ba amma idan ka je wajen yaku bayi sai ka samu carbin kuli-kuli barkono wani kuma carbin roba ne carbin karamba ne carbin kaza-kaza da sauransu dai wannan yake nuna maka cewa dan adam yana da wannan ɗabi'a duk inda Allah madaukakin sarki ya masa nema sai ya dan so ya nuna bambanci tsakaninsa da ƴan uwansa kai ko da aikin barna ne kuwa da annabi ibrahim yake ce da su hali yasma'unakum istada'una aw yanfa'unakum har zuwa karshe dai a can anan kuma sai yace inna ma ta'buduna min dunillahi awthan ku sani dai abinda kuke bautawa koma bayan Allah gumaka ne na itatuwa da duwatsu wa takhluquna ifkan kuma kuna kirkirar ƙarya bayan haka bayan shirka ga kuma ƙarya wanda ita kanta shirkar daman ƙarya ce domin cewa ne Allah yana da kishiya ko cewa Allah yana da ɗa ko cewa wani yana iya yin abin da Allah ke kaga wannan zunzurutun ƙarya ce balma ita ce mafi girman nau'in ƙarerai da ake a duniya da haka wa takhluquna ifkan kuma kuna kirkirar ƙarya mala yace na kadhiban kuna faɗa ƙarya cewa innal awsana shuraka'un lillahi cewa wai waɗannan gumakan naku abokan tarayya ne ga Allah wannan bisa ga kira'ar jumhur kenan wa takhluquna ifkan kalmar takhluquna daga alkhalqu halitta amma a kira'ar ali ibn abi talib wa takhallaquna ifkan wa takhallaquna ifkan daga at-takhalluq at-takhalluq shine at-tatayyub ko a tatabbu mutum ya dabi'antu da abu jalahu khalqan lahu ya maida abin ya zama dabi'a gare shi da aka ma'anar kenan wata na ifkan kuma kuna kokarin ku ɗabi'antu da ƙarya bayan shirka sannan kuma ga kokarin ɗabi'antuwa da ƙarya ba ku ɗauki ƙarya a bakin komai ba yanzu nan kwa faɗe ta cikin maganganun ku yanzu nan kwa je ku yan uwanku da ita har ma kuna ganin fashon ne idan mutum baya ƙarya bai waye bane ba wannan sai nuna maka cewa kenan ƙarya ma laifi ne mai zaman kansa ƙarya mummunan abu ne ubangiji kuma daman ya faɗa ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un kafirai inna ma yaftari inna ma yaftari